أبرق بدا نحو ال walima walima walima malam hafizu ibrahim unguwar dabai na farin cikin gayyatar yan uwa masoya shugaba alaihi salam zuwa wajen walimar maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba shiryawa a duk shekara ranar takuta wannan karan taron zai kama ranar asabar 19 ga watan rabiul awwal hijirar annabi da shekara 1444 daga garin makka zuwa madina wanda ya yi daidai da 15 ga watan goma shekara ta 2022 miladi lokacin taro karfe hudu na yamma zuwa abin da ya sauwaka daga karfe hudu za a fara karatun diwani zuwa magariba bayan magariba akwai majalisi daga shugaban makarantar sa'adatu dareni wato malam magajiman sai san faira Allah ya kara kusanci ga shugaba taron zai kasance a layin kantin jabiru kofar gidan malam mudan da ke unguwar dabai garin kano a najeriya sanarwa daga sharu malam abba mai takama da annabi Allah ya bada ikon zuwa amin